Wasu 'yan dandatse wato hackers sun sace fejin Instagram ta jaruman fina-finan Hausa Maryam Yahaya, jarumin da take da mabiya a Instagram sama da dubu. Ta tashi dare ɗaya ta nemi fejin ta Instagram ta rasa. Wannan batun dai ya tada masoyar jaruman Maryam Yahaya hankali matuka. Jarumin Kannywood Uzi Usman yana ci gaba da burge mafi yawan masoyarsa yayin da yake ta samun nasarori da gagarumin ci gaba a rayuwarsa musamman a duniyar nishaɗi. A yanzu haka, jarumin ya wuce zarra a fannin haskawa da kuma shirya fina-finan turanci ta Nollywood. Jaruman Big Brother na ƙasar Turai, Cody Nixon da Jessica Graf sun bayyana farin cikinsu yayin da suke jiran haihuwar ɗansu nan ba da daɗewa ba. sun nuna farin cikinsu ta hanyar ɗaukan kayatattun hotuna da ya nuna mijin na rike da cikin matarsa ma'auratan biyun da ake zargin su da rabuwa sun ɗaura hotunan su tare sannan suka rubuta muna da ciki kuma muna cikin farin ciki jaruman fina-finan bollywood alia bird ta bai wa direbanta da 'yar aikinta kyautar sabuwar mota da gida a garin juhu guli da kuma gardandan a garin mumbai ta yi wannan gagarumin kyautar ne domin murnar ranar haihuwarta inda ta bayyana kafa yada labarai ta sport boye cewa ta yi wa 'yan aikinta wannan kyautan saboda irin gudumar da suka bata a tafiyarta na zama fitaccen jaruma a bollywood